الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu Abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu daraja masu girma na alhayu alkayyum da ya ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu masu imani muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan ayyuka na alkhairi da muke yi a cikin wannan wata mai albarka na ramadan Allah ta'ala ya amsa mana inda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana mana afuwa yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu insha Allah ta'ala jiya mun tsaya a kan daidai kan aya ta 95 mun fara tafsirin aya ta 96 lokaci ya yi halinsa sai muka fito mu dakata tunda ba mu nisa ba sai mu tashi akan aya ta 96 a cikin suratu ali Imrana insha Allah ta'ala sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani idan an fara kirgen daga sama ba daga ƙasa ba kamar yadda aka saba gabanin fara karatu akwai tambayoyi masu ma'ana sai a kawo su bismillah gabanin nan shigowa na sai na yi kitibis da ɗan uwanmu his excellency ahmadu umar fintiri gabna na adamawa state ya zo yana sauraron tafsiri tare da mu muna maraba da shi kuma muna roƙon Allah da mu da shi da dukkan masu sauraron mu a ko ina Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba kuma ayyuka da muke yi na alkhairi muna roƙon Allah ya karba a matsayin sa na ɗaya daga cikin shugabanni muna roƙon Allah ya dora su akan daidai ya kare su daga sharri dan dukkan abin da za su ya kai su ga aljanna Allah ya ba su ikon aikatawa abin da zai kai su wuta mu da su Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi mu da su Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da karantarwar Qur'ani dare da rana na'am wannan yace assalamu alaikum ya sheikh ada <laughs> mutane kuna da neman rikici yanzu sau nawa nace muku ni ba sheikh bane aran ma yanzu ka shigo maganar nan <laughs> wato kuna da sha'awan ba da titles yadda kuke so <laughs> Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya ba mu ilimi wanda yake mai amfani Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ya jikan iyayenka da malumman kamala amin ya hayyu ya to wannan da ya wanke laifinka na bayan Allah ya saka musu da aljanna madaukakiya amin ya hayyu sai haka samu riba <laughs> Allah ya albarkaci zuriyarka ya saka maka da mafificin alkhairi a wannan kai <laughs> shikenan to na bayan mun yafe maka Eh, amma ka kara wallahi malam ina kaunar ka a raina ta kai ko ba ni son mutum idan na ji yana son ka sai in ji nima ina son shi don Allah ya shek ina son in ganka a ta ko da sau ɗaya ne tambaya na ita ce ni ma'aikacin polis ne kuma akwai wani lokaci da wani ya bani kuɗi amma Allah ya sani ni ba tambayansa na yi ba kuma lokacin ina cikin kunci na buƙatar kudin daga baya sai na kasa samun nutsuwa ina tunanin kaman ba halal ba ne amma bayan nan na samu kudi sai na yi sadaka da adadin kudin saboda ban san mutumin da ba ne ba da sai in maida mashi amma ya sheikh sadakan da nayi maimakon kudin yi, ko ba ta yi ba don Allah a taimaka amsa mani wannan tambayar saboda abin ya dame ni daga mai kaunarka shehu lawal ɗan Musa Katsina State fantamin ɗan Musa to dan Musa wato kowa zama fantamin kaza babbar magana <laughs> na farko Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka na biyu ina roƙon Allah ta'ala ya sa soyayya da ni da kai ta kai mu zuwa ga aljanna na uku kuma ina roƙon alfarma kaunar da kake mun katta sa ka wuce gona da iri ta inda ta kai duk mai so na kana son sa mai kina kana iya kin sa kenan mafhumul mukhalafa to bil haqiqa ni ba annabi bane soyayya ga annabi ake so da kai wannan mataki din na gode da kake so na amma ina roƙon da Allah kar a wuce gona da iri wajen kauna ni dan adam ne ina iya daidai ina iya kuskure ni da kai Allah ta'ala yawaita mana mu ya takaita mana kurakuranmu gaba na gaba akan mutum ya baka kyauta tambayar ka dunkula da yawa ban sani ba kyautar ya maka officially ne ko kuma personally a musulunci ana bambance ba dole a bambance ya san kai police ne ya baka akan bakin aikinka ko kuma bai sani ba kawai bukata ce ta kama aka maka akwai bambanci tsakanin abinda aka baka don aikinka da abin kuma relationship ne personally kana kana iya baka abu dan aikin ka baka da nutsuwa da shi ka hakura amma kana iya zuwa wani wuri yanzu a masallacin annur wani ya sai shigo masallacin ne yana raba abubuwa na sadaka ko abinci ne ko abin sha ne ko na abin da aikin ka bai baka kaga ba ba dai bane to yasa dole in za a tambaya a sani cewa a na wuri abun ya faru sannan a wata siffa ya baka ana ayi halin kyautar da baka nutsu da ita kuma ta shigo hannunka ko wata dukiya ko kadara da ba ka nutsu da ita ba ka same ta a hannunka kana ga kaman bai dace kai aiki da ita ba a cikin madarijus salikin mujalladi na farko shafi na 389 an kawo kaulin Sheikhul Islam rahmatullahi alai Da ke bayanin cewa sadakar da ta shigo hannunka ko dukiyar da ke hannunka da baka san hakikanin halascinsa ko sabanin haka gare ka ba suka ce shine ana at-tauba bi tasadduq wato shine tuban sadaka shine ita wannan dukiyar ba za ka yi aiki da ita ba ba za ka sarrafa ta ba matakin farko sai ka mai da ita ga mai ita to a nan ka ce baka san shi ba mataki da biyu in ka san wani na kusa da shi sai ka bashi ba baka sani ba ka ɗauki lokaci kana bincike baka sani ba to kana iya yin sadaka da wannan dukiya din idan kai sadaka a wurin Allah subhanahu wata'ala ka yi daidai to da hukuncin da ke nan wurin ya dace da fahimta ta malamai Allah ta'ala ya musu rahama haka idan ka duba koda cikin zadul ma'ad fi khair al ibad na ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayh a mujalladi na biyar ko ince mujalladi na karshe da namba na 778 ya maimaita irin wannan amsa da cewa shine daidai yadda ake yi so ala ayi halin hukuncin da kai a wurin malamai shine daidai ne yadda ake yi amma mai iya yiwa abinda aka baka yana iya zama halal da kai bayani zamu iya fahimta in ku da ya zama halal ba da mun baka shawari amma kuma saddu zari'a iya da muhimmanci a addini shine toshe kofar karna al'amari ne mai muhimmanci wallahu ta'ala a'lam tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya kai mamman baka cika jumlan ba haram ma wannan ta zama jumla mufida a kan kara ta mana Allah ya ji kan ku mana amma kawai Allah ya ji kan iyaye iyayen wa eh a ramma da kansa ya ce bata zama jumla mufida ba to amma dai yanzu bari mu yi kaddarawa to Allah ya ji kan mu gaba daya to amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya ta nan ita ce mutum ne bayi da lafiya kuma ana bukatan jini a jikinsa sai wani wanda ba musulmi ba ya ce zai ba da jinin in ya masa shin hakan ya dace a musulunci ko kuma bai dace ba mu'amala tsakanin musulmai da wanda ba musulmai da ake zaune lafiya addini bai haramta ba balma addini ya faɗaitar da kyautata mu'amala tsakanin musulmai da waɗanda suke ba musulmai ba idan muka duba cikin nurul aladdar na sheikh bin baz rahmatullahi alai fatawa nurul aladdar nasa a mujalladi na goma a namba na 376 ya amsa fatawa akan cewa jini musulmi ya ba wanda ba musulmi ba jini ko wanda ba musulmi zai ba musulmi jini yace halal ne musulmi ya ba wanda ba musulmi ba ko wanda ba musulmi ba ya ba musulmi jini da ake bukata wannan halal ne a musulunci don haka ya halatta wani wanda ba musulmi ba ko krista ko ba yahude ana bukatan jini sai ka dauka ka bayar da kyakkyawar manufa kuma don ya fahimci adalci da ihsanin musulunci in kai wannan daidai ne shi yasa fiyayyen halitta ba su da lafiya har gidajensu yakan je ya gaishe su jama'a mu sani fa cewa ba wai hali ne mai kyau yadda aka samu kai a cikin zama kullun gaba ake da juna ba haka ake so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da mutum ya kyautata musu mu'amala ya kyautata a cikin mu'amalar su Sheikh bin Baz rahimahullah yace halal ne ayi ya kafa hujja da ayar da Allah ta'ala ke cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin aya ta takwas kenan a wata suna sura suratul mumtahana kaga kenan aya ta takwas Allah yace la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah ta'ala bai hana ku ba ga waɗanda suke ba musulmi ba amma ba su yaƙe ku a cikin addini ba Allah ya ce bai gina ku kyautata musu ba ku musu adalci ku taimake su kuma Allah ta'ala ya ce yana son masu wannan siffa na musu adalci da taimako din kaga a musulunci kenan ashe an baka aya guda da ta ce ka kyautata musu ka mutunta musu matukar ba su yake ku ba a aya ta tara ne Allah ya kawo hatsarin masu yaƙi wanda shi shek bai magana a kansa ba inna ma yanhaakum Allahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum kaga anan shine Allah ya hada da kuma tsara kafa hujja da hadisi na Asma binti Abi Bakr radiyallahu an wanda mun karanta a karatu na biyu da uku na ƙarshe a cikin darasin mu a masallacin nan gabanin Ramadana shine cikin littafin Silatul Arham mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam na fadilatu Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayh hadisin Asma bintu Abi bakr da mamata ta zo ta mamar ba musulma bace tana da damuwoyi cewa a mata kaza a mata kaza a mata kaza manzo Allah yace mahaifiyar ke tace eh yace je ki mata kaga kenan ya halatta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da ake zaune lafiya a samu nau'i na keniya. ya halatta tunda kaga aya ta karantar da kai halastin yi musu adalci kyautatawa zuwa gare su so mu gane cewa fa an fi fahimtar addinin musulunci da kyautata wanda bai san musuluncin ba fiye da ya kasa da bakin magana da aibata masa shi wanda ba musulmi ba ran rashinsa ake so kai ya gane addini kai ne musulunci mai tallan zuma ne shi kai ba mai tallan wuta ba ne zuma kake talle so mai tallan zuma kuma kai akwai alheri tare da shi kai ne karantar da musulunci mai turare ne ana so ya zama duk wanda ya makwabce ka ya zama dai dan kanshin nan ya samu kana shiga shagon turare abin da za a maka na farko sai a dauko dan wani dan takarda haka sai a dan diga sai a ce ka je sai a sa maka a hannunka wani ma sai ya sa maka ko baka saya ba shi ya baka kyauta ya ka dafe to shine haka ake son musulmi na kare ya zama ya zama duk wanda ba musulmi ba kar ya shaide ka da cin amana kar ya shaide ka da zalunci kar ya shaide ka da bakar magana ko rowa ya shaide ka da kai mutum ne mai tausayi mutum ne mai adalci mai rikon amana mai kyautatawa wallahi ladin da haka an fi fahimtar da su addini fiye da bakakin maganganu da zage-zage da cin mutunci kuma turon kan ne ba mai ko da waɗanda ba musulmi ba suna zaluncin bakaƙen magana wannan ba justification bane na musulmi shi ma ya haka abinda aka karantar da bawa musulunci shine tun kuɗa mai muni da mai kyau in za mu yi wannan to ya fi sa a gane kyan addinin musulunci in ka duba mu'amalat na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam za ka haka a zo gidansa a zuba shara ya ɗebe sharan ya zubar a waje bai dame shi ba a zo masallaci iya zaune a yi fitsari za a jaki ne fitsarin ya ce ku bar shi ba musulmi ba ne a bashi ya yi fitsarin ya gama ya kira shi a cikin mutunci ya ce wannan fa masallaci ne ba wurin fitsari ba ne ba. wa Allah wa ya ce kai ban sani bai ce to nan sallah muke da karatun Qur'ani da kaza babu bakar magana yanzu kai ka kaddara da su bai shigo nan ya bude gaban sai fitsari ya za a kare ai kafin ma mai tafsiri an kara wata kila sai wani ikon Allah to ba haka addini yake so ba addini yana bukatan tausasawa ka duba fa duk sunayen Allah ta'ala babu wani suna da ke ishara zuwa ga yaƙi ko kisan kai Allah bai kira kansa ba alƙatil Allah bai kira kansa da sunan alharbu na yaƙi ba Allah bai kira su kansa da wani suna na kisa ba Allah ya kira kansa huwa Allahun labi la ilaha illa malikul kudusus salamul mu'min kaji sunayen al alaziz idan zai nuna buwaya ya ce maka shi al ne al ne amma baya ce maka ni mai kisa ne ko ni mai yaƙi ne tare da fa Allah ne yake ɗaukar rai amma bai kiran kansa da cewa ni ne kaza ne sai ce maka assalam Allah ta'ala shine tushen zaman lafiya shi aminci daga Allah ne al-mu'min in ana neman security da aminci da stability Allah ya ce shine source of security gaba daya ka duba sunayen Allah amma bai kira wa kansa wani suna da ke nuna wani bala'i ko fitina ko tashin hankali ba Allah ta'ala bai sa wa kansa suna irin wannan ba so kula ga wannan a magana mafi inganci ka ɗauki jini ka ba wanda yake musulmi ko wanda ba musulmi ba abin ne amma ka saya kuma fa ko ka sayar masa menene matsayin sayan jini a magana mafi inganci sai da jini kuma haramun ne a wajen malamai shi wannan baya halatta in ka duba da ka tambaye in ka duba lajnatul da'i imalil buhusil ilmiya mujalladi na goma sha uku ne suka yi magana kan waɗannan da blood transfusion da ba da jini da kaiwa zuwa ga blood bank da kuma ba wa musulmi da wanda ba musulmi ba musamman a shafi na goma sha bakwai sun yi bayani akan cewa sai da jini haramun ne wannan kuma sun gina a kan hadisin abu juhaina riwaya na bukhari rahmatullahi alai da manzon allah ha an bai dam au an sama dam manzon allah ya yi hani akan kuɗin jini so da ka in kyauta ne za ka ba wa musulmi ko krista ko wanda ba musulmi ya halatta in sayarwa ne magana mafi inganci baya halatta a sai da jini a musulunci baya halatta idan kuma kaddara ta faru wani mutum zai iya rasuwa kuma an rasa na kyauta sai na sayarwa a nan mai halatta yi aka ce ya halatta a saya to a nan shi ne ake bukatar fakihi a musulunci a wai ka gane kaza halal ko kaza haram shi ne fa bai wahala a musulunci ba a'a kaza haram ne amma a wani hali ne yake zama halal shine leza evil idza tazaham adad masali me yuqaddamu ala min al-masali wa bidduhu tazahamul mafasil yurtakabu al-adna min al-mafasil to ana ake bukatan faqihi matsala ta biyu ko uku kuma dole sai an fara daya to wanda ya san fiki su ce maka saboda kaza da kaza da kaza ba za mu yi kaza ba kaza shine kaza illa sai mu yi kaza to sevin ransa a wannan halin ya fi muhimmanci to ya halatta a saya tun da an rasa na kyauta saboda larura a yi sevin rayuwarsa to anan sai halatta saboda layu yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan aya ta biyu daga karshe a suratul bakara kenan ko a ce aya ta biyar kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ita ce ma ayar karshen ai amanar rasulu ne ta biyu daga karshe la yukallifu daga nan ayar ta kare amma da yake mun saba karanta amanar rasulu gaba daya sai mu ɗauka gaba daya ayar ne amanar rasulu ayar biyu da haka la yukallifu Allahu ita ce ayar ƙarshe biyu da tamanin da shida. to ala ayi halin ba shi jini ko karban jini a wurin wanda ba musulmi ba lajina bin nasu rahmatullahi alai fatawa akan halastin haka wallahu ta'ala a'alam saura minti nawa a bari haka ko a karanta ta ƙarshen na'am mun ci minti talatin an ci talatin to a yi haƙuri da tambayoyin haka mu shiga karatu tafsiri muka zo ba amsa tambayoyi ba hmm, insha Allah ta'ala tafsiri muka zo amma za mu tashi akan aya ta 96 a sura ta uku ali imran idan mun suna da bismillah a'udhu billahi الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تدعونها عوجا jazakumullahu khaira Allah ta'ala yace inna awwala baitin lalle daki na farko ko gida na farko wudi alinnas da aka sanya wa mutane don ibada lallazi bi bakkata lalle shine wanda yake wannan gari na bakka Mubarakar wanda yake wuri ne mai albarka wa hudan da shiriya liman lil alamin wuri ne mai shiriya ga talikai ga baki ɗayansu jiya kan da muka fara magana muka tsaya na ɗauko magana a kan hidima da ƙasa ta saudi arabia gabanni suke yi wa addinin musulunci sai zama wannan ya ɗauke lokacin gabaki ɗaya na fita na koma gida sai ake tambaya na me ya faru ne haka na ce wallahi ba abin da ya faru kawai gaba na samu na nayi magana babu wani abu da ya faru saboda akwai takaici kaga irin hidimar da mamlaka suke wa addinin musulunci amma mu da muke amfanuwa da hidimar tasu mu je mu yi haji ko umura ko ƴan uwanmu su je su yi ko kuma ƴan uwanmu su je su yi karatu kyauta su dawo ko kuma su zo su yi gina mana masallatai da makarantu a cikin Najeriya masallatai da makarantu da suka yi sun fi guda ɗari kar ma kai magana a Afirka a cikin Najeriya sun fi guda ɗari in ka kano akwai su akwai marakis da dama da kasar saudi arabia ta yi ko su kai tsaye ko wani shirka ko ko wata mu'assafa ta yi in kaje je bauchi akwai su misali rijiyoyi abu a yi ta yi amma duk da haka sai mu zauna wai mu din wai mu muke aibata su da cewa fa mu din na idan aka babu kula da haramain ba za mu iya ba ba za a iya ba maintenance ba zai yi ba <laughs> da haka Allah ta'ala ya ce inna awwala baitin lalle gida na farko ko ɗaki da farko a linnas da aka sanya shi don mutane ai wubi a wubi'a da nas aka sanya don bautar mutane wato mutane don su yi aiki da su bauta lallabi bakka shine wanda yake bakka bakka suna ne na makka a jiya na fara magana a cewa sunan bakka ya zo a wannan aya suna ne na makka sannan kuma an kira shi da sunan makka aya kwaya ɗaya a ƙur'ani huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata kaga a cikin wannan sura kenan suratul fatih aya ta 24 to ita ma ita kadai ce ayar da Allah ya kira makka a qur'ani ya kira bakka daya makka daya ya kira kuma albaladul amin kwaya daya wa hadhal baladul amin ko suratul tin misali aya ta uku ya kira shi da ummul qura sau biyu an samu guda nawa ga ɗaya ga ɗaya ga uku ga biyu a wuce ga biyu ga ɗaya ga ɗaya ga ɗaya ga biyu ya zama biyar ko almasjidul haram ya zo guda goma sha biyar mun samu nawa mun samu guda ashirin sannan albadat ya zo wurare uku mun samu nawa mun samu ashirin da uku mai ka ce karya a magana mafi inganci karya magagagai na malaman tafsiri zaka akwai akwal amma waɗannan sunan da aka yi ittifaki babu sabani duka suna komawa ne zuwa ga ainihin haramin makka ko garin makka saboda dukkan cikin garin makka hudud na sai haramin ne duka hudud na makka alhamdulillah ba fi iya masallaci ba duka iyakokin makka da boundaries na asalin makka a cikin haramin ne duka so daka wanda ke wannan bakka shine daki na farko wato ana nufin dakin ka'aba ɗakin ka'aba shine ɗakin bautan Allah na farko da aka gina a bayan ƙasa bayan shi sai aka gina almasjidul aqsa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa surat isra'i aya ta farko ko to sai shi tsakanin su kaman shekara 40 ne ɗakin ka'aba da makka riga almasjidul aqsa 40 years ne tsakanin su to wannan ne ɗaki na farko da aka yi wanda ya yi ta samun gyaran raki daga baya an yi ta renovating ɗinsa a lokaci da dama a dai gurbin Ka'aba da ka gani sun zamanin Annabi Ibrahim nan ɗin ne amma expansion na masallacin sarakunan Saudiya sun yi ta yi kaga zamanin kin Faisal an yi zamanin kin Fahad Abdul an yi zamanin Sarki Abdullah an yi ta yi har a yanzu a zamanin Sarki Salman akwai tausayi da ake yi duka ne duka a kyautata wurin ibada kuma duk mai imani ran da ta fara zuwa gindin ka'aba na farko a duniya ni dai haka na fahimta kuma haka ya faru gare ni ran da ido na ya fara ganin ka'aba cul da cul ganin annabin <laughs> cul da cul zuciya ta nace mini a duniya ido na bai taba ganin wani abu a duniya da kai ganin ka'aba ido da ido daɗi ba ni dai ranar haka zuci ta har yanzu kuma ido na bai ga wani abu a ido da ido da kai ɗakin kaba daɗin gani ba har yanzu a ido da ido ban gani ba wato ke nuna nufin a farke ido na yana farke ban gani ba wannan ɗaki na kaba shine ɗaki na Allah subhanahu wataala akan su ake magana inna awwala baitin wudi'a lin-nas idan ka ɗauka historically abin da ne fi tabbatarwa fara gidansa shine zamanin annabi ibrahim da ɗansa ismail wanda mun yi magana a tafsirin sosul matsara ba sai mun maimaita ba kuma position da allah ta'ala ya sa shi position ne da yake nuna daraja na ɗakin ka'aba saboda akwai maganganun malamai da kina cewa wannan inda aka saka shi a position nasa shine asalin center na duniya gaba ɗaya kin ka dauki qur'ani malaman tafsiri da dama sun tafi akan cewa lalle daga cikin maganganu ingantattu idan za a iya determining santa na duniya gaba da shine daidai gurbin ɗakin Ka'aba a garin Makka shine zai zama misali Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi cikin aljami jami li ahkamil Qur'an ya kawo maganganu shida daga cikin maganar a ƙarƙashin ahad Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wannan zai zama cikin suratul baqara ayata 143 kenan to karkashin wasata iya tafsiri yace daga cikin abin da yake nufin wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata shine sanya dakin Ka'aba a Makka wanda Makka ne tsakiyar duniya wani zai iya cewa akwai spherical shape ne da duniya ba flat shape ba yes ko da subscription ne ba zai hana iya determining center na wannan ba ana iya determining center a haka so kaga ayar qur'ani na iya tabbatar da haka hadisi da ya zo sai dai kamar Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya fitar da illa a cikin hadisi din a cikin silsilatul ahadith al daifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi'a fil umma hadisi na 2882 ce wannan hadisi bai inganta ba amma in ka duba aqwalus sahaba akwai magana na abu huraira magana na abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhum wanda imamu suyuti rahimahullah ka cikin addurin masu fi tafsir bil ma'thur iya magana akan waɗannan ayoyin yace wannan na ishara su sun amince da cewa hujja ce tabbatacciya cewa makka ne tsakiyar duniya gaba ɗayanta kuma an halicci gurbin ɗakin ka'aba da gabanin a halicci ƙasa a duniya da shekara dubu biyu wurin aka fara yi saboda ka dauki ai duniyar gabaki ɗinta ruwa shi yafi yawa kuma shi aka fara yi waj'alna min al-ma'i kull shay'in hayyin yanzu a cikin anbiya aya ta 30 haka nan aka fara shi sa har yanzu ka dauki duniya da muke ciki wannan planet din 71% din sa ruwa ne sannan around 29% ne kawai kan dauri kasa da muke rayuwa akai kuma a ruwan nan zaka samu 96.5% ocean ne kai jikin ɗan adam ma ai ruwan shi ya fiye yawa 60% na jikin dan adam baligi namiji ruwa ne 55% kuma ina magana akan abincin da nace ruwa ne na farko in ka duba scientifically idan mutum bai sha ruwa ba kuma bai ci wani abu mai ruwa a cikinsa ba yawanci in dai ba wata karama Allah ya masa ba kamar yadda muka gani ya faru da wasu a kasar turkiya da aka yi girgizar kasa ya binne su a fito da kwana goma bai ci ba bai sha ba kwana goma sha in ba karama ta Allah ba dan adam babu ruwa a jikinsa ba zai iya kwana bai wuce kwana biyu uku in yayi tsanani kwana hudu ba wannan bincike ne na USGS a America amma in akwai ruwa babu abinci ruwa kadai yana iya rike mutum suka ce sati uku zuwa sati hudu wato da ruwa kadai mutum zai iya kwana 28 a duniya biyar da ba wannan shine abin da bincike ya tabbatar amma Allah yakan yi wa annabawa yakan yi wa annabawa mu'jiza kala kala yakan yi wa salihan bayi karamomi da yawa to karama kuma wannan ba ka iya korewa shi yasa ake cewa karama abin da ya saba al'ada kaga wancan shine al'ada so abin da saba al'ada kuma Allah yana iya ba kowa abin da ya ga dama su daga ɗakin ka'aba wani ƙara tabbatarwa sannan scientifically ka ɗauki hujjoji na astronomy da geography da history akwai research da wani dan Egypt yayi sunansa Dr. Farouk Abdul Badi' yayi a lokacin akwai magazin nasu da suke buga research sunanta Al-Arab a bugu na 1445 sun yi publishing gaba ɗaya research da yayi a ciki daki daki daki inda yake tabbatar da hujjoji na astronomy da geography da history da ke tabbatar da cewa tsakiyar duniya shine makka sannan kuma tsakiyar makka Shi ne gindin ɗakin ka'aba so ba implication ka'aba ne tsakiyar duniya bayan ya yi research ɗin sannan akwai wani researcher ya ƙara research kan nasa shi ma sunansa dr hussein kamaluddin ya da haka har yake ƙara cewa in za a yi aiki da determinin lokaci a duniya ba wai za a aiki da son rai ba ya dace a rika aiki da makka ne a matsayin lokaci inda za a rika auna lokaci don nan da center na duniya ƙara ma iya da digiri da MSc a mathematics ya san mai nake nufi to nan ne zai da masanta idan za a iya determining ba greenwich da ake aiki da shi ba wanda shi an yi ne ya ce based on political reason amma in dai za a aiki ne ya dace a yi aiki da makka a rika determining lokaci saboda nan ne tsakiyar duniya ya kara da cewa misali in ka duba maganganu na magabata irin imamu shafi'i da imamu abu hanifa har in ka duba rubuce rubuce suke suna cewa a makka a shekara ana kwana ɗaya da babu inuwa idan rana ta fito me dalili suka ce saboda ai ranar hakan zama son na zama dukila ne a kan me on makka the ma'ana son is on the a akan makka dukila iya nufin kamar takan yi angil na 90 degree kenan ko so because of this zama tunda tana kai tana pride nata ne wato vertical position sai zama inuwa ba ta exist ai wannan shi dai abinda imamu shafi yake nufi da kuma imamu abu hanifa rahimahullah so da ka inna awwala baitin wubi a jinnasi wannan shi ne tsakiya kuma sai zama shi ne mu da Allah ta'ala ya zaba mana kuma shi Allah ta'ala ya kaddara a can ya sa shi a wurin don ya san su za su iya kula da shi sai aka sa shi a wurin yanzu misali in ka duba da nake magana jiya hidima da suke kashe addini bari ma ku tambaya wani gini ya fi kowane tsada a duniya bildin da aka yi ya fi kowane tsada a duniya a magana mafi inganci shi ne ɗakin ka'aba masallacin maka shi fi kowane gini tsada a duniya kudin da aka shi in ka tafi irin su singapore su south korea in ka ga ginin da ya fi kowane tsada da ake jinsu a duniya sai ga an kashe masa 3 biliyan usd akwai gine-gine da dama a amerika da ake zuwa ana kallon su tsadansu shine 2.5 biliyan usd wato dalar amerika biliyan biyu da miliyan ɗari biyar yanzu duba burji khalifa da ke ina ake duba nau aka gina shi is 1.5 biliyan usd biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar na dala aka gina shi amma duk duniya kowa yana zuwa ya ga burji khalifa ko amma ɗakin ba kudin da aka gina shi ne dalar amerika 100 biliyan usd Dalar amerika biliyan ɗari biliyan ɗari babu wani gini bayan shi da ya zo ko da biliyan goma sha bakwai a duniya a wancan lokacin 17 biliyan dola babu shi amma dala biliyan ɗari aka gina sannan the second most expensive building shine ginin da aka yi a matsayin sadakatun jariya don ya taimaka wa ɗakin ka'aba ne wannan clock tower ɗin da ke tsaye a gefe Shi ne a kashe 16 biliyan usd shi ne second most expensive gini a duniya kuma shi ma an yi ne don kudin shiga da taimaka wajen maintenance na haramain masallacin makka da madina amin in kana so ka gane dala biliyan 100 yawan kudin duk budget din najeriya a 2023 bai kai rabin wannan ba tsananinsa 47.4 biliyan usd komai da komai a shekara guda wa mutum miliyan 220 ko abin da ya kamata haka amma harami masallaci ɗaya ga abin da aka kashe masa burji khalifa 1.5 biliyan usd ne so kenan irin burji khalifa sai an gina guda 66 da raran kuɗi ne kai kudin gina harami kudin harami sai a gina burji khalifa guda 66 kuma kullum suka ɗauka suka yi kuma mai zagin sunan fa za a bu a tafi sabilillah mai kokarin shine zai cire dan naira dubu ɗaya bayar daga an gama kuma rika da Allah ana auditing account din masallaci kuwa daga dubu ɗaya goyi na so shi bai dada liman da Allah da shugabannin masallaci ba account din masu yanyi auditing mu ga mu da tsabar rowa a taimakon kuma ga tsabar zargi wai dubu ɗaya bayan amma yana so a yi auditing jiya na yi magana na fita muke magana da wasu shugabanni wai wani ya zo wurin da masallaci cewa wai ana auditing account nace to kaga ni ba na cikin ba da kudin amma ban taba tunanin wai a zo a yi auditing ba me dalili jama'ar da muka saka a committee su ajiye kudin amintattu ne to na me za mu zarge su a nan muka zo muka yi kaddamar da neman taimakon expression sashi aka tara kudin tun da aka tara wallahi ni ko na saka ban taba tunani akan su mummuna da tsakan ba amma wanda bai bayar ba ba shi ya nemo masu taimaka ba shi ya zo ke cewa sai an yi audition kaga yadda zukata mu suke da ciwo wai wanda ya aikin alheri ma bai kubuta ba <laughs> wanda ya aikin alheri ma bai kubuta ba so zaka inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata shine wanda yake ina shine wanda yake makka shine lallazi bi bakkata mubarakan makka gari mai albarka ɗakin Allah al-masjid al-haram masallaci da yake mai albarka malamai suka ce wajen albarka suka ce akwai misali da zamu bayar albarka da farko aikin hajji rukunin musulunci ne kamar yadda ya zo a hadisi na biyu a sai musulun riwaya ko da na abubuwan umar ko buniyar islamu ala hamsin da gaske akwai alhaji babu inda za ka yi hajji sai ka je ka makka albarka ta tabbata ko bata tabbata ba kai da kai hajji dalilin aikin hajji kana dawowa Allah ya saka maka da aljanna an samu albarka ta biyu ko ba samu ba na uku dalilin aikin hajji yana cewa mutum ya dawowa zunubansa ka yau wala jatu ummuhu kuma babu inda zaka hajji nan sai ka je makka ba a hajji a gombe ba a yi a fantani kar kuma ta mun dariya ƙauyen kuma ba a yi ba sai kauyen mu ba kuma duk zuwa dubai da za yi buɗe ido ba a yi ba a aikin hajji a london ba a yi a paris ba inda za ka yi sai ka je maka albarka da aka kuma da tabbata ba umura idan za ka duk duniya ba da maka umura sai ka je ka maka. mun samu albarka ta nawa albarka ta kudu ta tabbata albarkan farko hajji na biyu gafara da ake maka na uku sakamakon aljanna dalilin hajji na hudu aikin umura sai ka je can na biyar ninnin kalada da ake idan kai sallah a wurin ina za a ninka maka da ninki dubu ɗari in ba can ba sannan na shida duk inda za ka yi sallah a duniya sai ka kallo nan wannan ba albarka ba ne yanzu muna nan annur ina muke kallo muke sallah san muke kallo kuma mu da muke kallon gabar saboda makka na gabar da mu ne wanda kuma yake yamma da makka ina zai kalla wanda yake indonesia yake china shi kuma sai kalli yamma ya yi sallah daga can zai kalla wanda ke arewa da makai na zai kalla kudu zai kalla wanda yake kallon wanda yake kudu na zai kalla arewa kuma idan ka samu dattawan mu ba sallah ba ko addu'a za ka yi kake gyara gyara ka kalli gaba in kana zaune kan miƙe gaba in kana zama gindin da ta za ka sha duka daga babar ka daga za ta buge ka gyara za a miƙe gaba a kalli gaba ba ka ce koya mata ina ake hakan ba gaba in yamma ka miƙe gaba in ka gara ma ka miƙe daga nan da tafi har man bai ba ruwan kowa da kai kai ta miƙewa amma in dai makka da zai siya na daga farna saboda mai saboda albarka ta tabbata albarka ta yi mai ta tabbata mun samu nawa na'am shida ko bakai <laughs> ustaz nawa muka samu mun samu shida na bakai kuna daga cikin ayoyi ka gani kasa ce sahara amma ka je ka ga yan itatuwa da ake kai a wurin hmm. samarat kulli shay duk ɗayan itatuwa ne idan ka je ka samu sun fi na garin kuma kyau in aka dauki dan ice daga Morocco aka kai shi Makka in ya isa lafiya to sai ga a tabbakan ya fi kyau ana noma daga Morocco ana noma musamman daga Egypt ana kai kayan itatuwa to sai ka je ka ya fi dadi idan ya je can kai in ba karama <laughs> ta addini ba da mu'jizar musulunci na za a samu haka na takwas babu ruwan zanzam sai a mata kuma shi idan ka sha duk abin da ne ka ka sha da wannan niyyar Allah zai biya maka in addu'a kai Allah zai amsa maka kuma ruwan garin ku ba ruwan zanzam bane shi kadai ne kuma in ka zauna da dattawa duk yadda ka je maka ka dawo ka kawo tsarabar ruwan zanzam ka hadu da aiki da fa sai ka je ka kawo tsarabar robar ba ta wuce wannan kin na'uran ba amma sai a samu kamar bokiti biyu na ruwa sai a zuba kuma wallah haka za mu je muna yara mu yi tana yi ana ba mu muna sha kai baka yi ba ne ku yan zamani ne ku yan zamani ne amma in dai da ka yi arama na san yayi ma fa baka dinga da Allah ma yace yayi so duka wannan yake bayyana me albarka da makka shi yasa Allah ta'ala yace mubarakan wuri ne mai albarka wa hudan da shiriya saboda a san aka saukar da qur'ani ƙur'ani shekara goma sha uku ya yi yana sauka a wurin tushen shari'a ɗin kenan wuri ne da idan ka je kai addu'a Allah ta'ala yana ƙara ninka maka lada ninkin ba ninki ana amsa maka addu'o'inka mafhum ga shari'a ta tabbata a kan aka yi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a kan aka fara yin wahayi na ƙur'ani wuri ne na shari'a sai kuma me lil alamin Allah ta'ala yace ga dukkan talikai talikai na iya daukan tafsiri biyu ko ya dauka cewa albarka ne da shari'a ga dukkan halittun da ke cikin universe ana iya kiran universe da al'alami na duka sammai bakwai da bakwai da komai da komai ana iya kiran al'alami na da kuma yadda suka man al'insu wal jinnu mutane da aljanu kama za ka ba mu koda misali ita ɗaya ƙur'ani tun ta magana an hana ka yi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان آية الفرقه ina ga wannan kayi kowa ya sani sai na biyu cikin suratu shu'ara aya ta 22 da ta 20 ta 23 da ta 24 qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wannan misalai biyu sun yi Allah ya saka alkhairi na farko shine misalin al'alamin da ke rikin al'insu wal jinnu mutane da aljanu Allah ya ce tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi Sarki ya tabbata ga Allah wanda ya saukar da Qur'ani wa bawansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yakuna lil alamin nazira dan ya zama mai wa'azi ga al'alamina ai wa'azin da yake yana yi wa al'insu wal jinnu ne in ka koma cikin suratul zariyat yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aya ta 56 in ka dauko tun da gansu aka saukar zai ba su shine fasahan al'alamina mutane da aljanu na biyu tafsirin al'alamin da ke nufin universe sammai bakwai da tafsai bakwai da duk abin da ke tsakaninsu da cikinsu da wajensu koma bayan Allah shi ne lokacin da fir'auna ya tambayi annabi musa wa ma rabbul alamina wane ne wai mahallicin alamin din da kake faɗa ne a cikin sata shuhara aya ta 23 sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma shi al'alamin din shine mahallicin alamin shine mahallicin sammai bakwai rabbu samawati wal ardi mahallicin sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke tsakanin su to kaga anan shine ne shine al'alamin to da haka anan wurin wanne zai shiga ciki shine ga mutane mutane da aljanu ne kadai ko kuma ya shiga cikin dukkan halittu ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum yadda kuka tsada haka magabata Allah ya ji kansu su ba su kara wa juna ilimi malaman mu na zaure in suna koya mai kato ba a cewa malamai sun yi sabani sai a ce malamai sun kara wa juna ilimi saboda karatun zaure akwai cikakken ladabi kuma duk wanda ya karatu a zaure ya samu tarbiyya ka samu kashi 90 cikin 100 suna da ladabi saboda karatu ne ba a cewa malamai sun yi sabani kalmomi sai an koya maka zaban sai a ce malamai sun ƙara wa juna ilimi wai ana ga sabanin kamar ba ladabi sai a ce sun ƙara wa juna ilimi saboda me in wane ya faɗa wane ya faɗa ilimin juna ya ƙaru to ya fi a ce sun ƙara juna ilimi tafsiri da ake sa mana zuwa ce tabaraka zafi a ala abdihi sai a ce akan wa shalelansa ba a su suna ce wa fiye yin halitta bawan Allah <laughs> amma kuma babu yadda aka iya bawan ne amma bawan iya da daraja akan mutum shi annabi ne manzon ne faman kana yarju li ta'a rabbih qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju li ta'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi madribi ahada cikin suratul kafi aya ta karshe ko goma kenan ko to kaga mu alisha yake inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku amma bambanci na da ku yuha ilayya ni ana mun wahayi ai yin wahayin bai cire shi a matsayin bauta ba sai dai ya mai da shi Shi ne bawan Allah na farko da cikin dukkan bayin annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam amma a zaure ta ce maka shalelansa Farki ya tabbata ga Allah da ya sauka da Qur'ani akan shalelansa saboda me saboda girmamawa amma an ce bi abdihi a wannan wuri ba a yi laifi ba don Qur'ani ya kira babu laifi ne a tabbatar da cewa shi ba bawa ne gama gari iri na da irin ka ba shi annabi ne manzo kuma shine shugaban annabawa da manzanni gaba daya mafhum tayyib don haka in kace al'alamina mutane da aljanu kana nufin shari'a bautan Allah hudan lil alamina sai zama shari'a na bauta amma idan ce lil alamina iya nufin sammai bakwai da kasai bakwai wa ma baina kuma tafsiri na biyu sai zama mubarakan lil alamina saboda albarkan ka'aba da albarkan addu'o'i da muke yi a can wurin in muka je Allah ya amsa albarka tana shafan bishiyoyi tana shafan ruwan da ke sauka da kama tana shafan duwatsu saboda addu'o'in bayin Allah suna taimaka hatta sauran halittu awaki da tumaki suna amfanuwa daga me daga addu'o'in da bayan Allah suke Allah yake amsa musu mafhum tayyib na'am فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم a cikinsa shi wanne ke nan lallabe bi bakkata a cikin wannan da ke makkadin ayatun akwai ayoyi bayyinat shine alamat bayyinat akwai alamomi bayyanannu misul misali makamu ibrahim akwai makamu ibrahim wato idan ka je makkan nan ka je harami akwai ayoyi da dama na allahu subhanahu wa ta'ala na farko Allah sai sanya ɗakin nan a tsakanin duwatsu wanda in ba wai dan albarkan wannan ɗakin da Allah ne da shi harami ba wa zai je wannan wurin ya zauna amma a yanzu kuma dalilin wannan kowa yana sha'awan ya je shi duk mai imani zuciyarsa na can kuma idan ka je ka dawo kana hutawa kuma gaba kana sha'awa ka koma kuma in ka koma ka dawo kana sha'awan kai me ka ƙara komawa saboda me saboda wannan ne albarkar da ke kuma kuma fihi ayatun bayyana na biyu daga cikin alamomi bayyanannu na bautan Allah da ake aikin hajjin kace alamat bayyinat a matsayin ayat bayyinat shine akwai ka'aba ka'aban nan tun zamanin annabi Ibrahim shi da gurbin ka'aba na biyu minan nan da aka yi tun zamanin annabi Ibrahim sai mina har yanzu muzdalifa tun zamanin annabi Ibrahim har yanzu sai muzdalifa wajen tsayuwan arafa tun zamanin annabi Ibrahim shine wajen tsayuwan arafa har a yanzu ya zama mai alamat bayyinat Allah ta'ala ya tabbatar da wannan wurin kuma duk yunkurin da aka yi a jahiliya a canja waɗannan wurare ba a yi nasara ba saboda me saboda al'ayatun ne bayyinatun duk yadda aka yi kokarin canjawa baya gushewa kuma a waɗannan wuraren ake yin rukunan aikin hajji da a wannan waye kuma ake yin wajibai na aikin hajji shine fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim daga ciki akwai maqamu ibrahim in ka kaddara da cewa misali maqamu ibrahim saboda wasu malamai na kaddara masalan maqamu ibrahim kaman maqamu ibrahim sai aka baka misali da shi saboda shi aka fi sani idan an zo an yi dawaki ana zuwa maqamu ibrahima ayi nafila ta min maqamu ibrahima musalla wannan zai zama cikin suratul baqara aya ta 125 kenan zai zama so kaga sai zama maqamu ibrahim misali ne na alamomin aiki da umra bayyanannu wa man dakhalahu du wanda ya shiga cikin sakana ya kasance aminan amintacce in ka shiga cikin makka akwai Abin da ake nufi da aminci a wurin shine cewa shari'a ta haramtar da a yi kisasi a ciki shari'a ta hana ko mutum ne ya halakar da mahaifin kan kagan shi a maka babu dama ta dauki hukunci da ba ya da sai me bayan ya fita a cikin harami sai sa an kana harami saboda amincin har ga dabbobi kuna iya sallah tattabaru ta da sauka akan wani a cikin ku saboda me saboda ba a taba su wannan aminci duka cikin duk abin da ya shiga ciki yayi me ya kubuta shine la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha albalad kaga shine kuma albaladul amin albaladul amin saboda wannan aminci shine man dakhalahu na amina amma shiga ciki ba zai hana kuma kai zazzabi ba ba zai hana kaga an yi hatsarin mota ba ba zai hana a samu wani wanda bai da imani ya saci kudin wani ba ba zai hana kuma an yi wata annoba a Najeriya covid-19 da shiga kamar da ta shiga China waɗannan gaskiya baya hana ya faru amma al'amnu wannan shi tabbatacce ne an wajabtawa ko daukan fansa ba a yi a ciki sannan na biyu akwai kariya ta Allah subhanahu wata'ala kamar da makaranta na alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil suratul fil gabaki ɗayan ta ita ma ta ne akai wannan kaga duka ya shiga cikin wa man dakhalahu kana aminan wanda ya shiga ciki yana da al'amnu akwai aminci shi haka kuma akwai wani spiritual aminci in ka shiga wurin ko da kai matsoracin mutuwa ne ka ji tsoron mutuwan ya gudu in ka shiga wurin zakar ka jin tsoron mutuwan ya yi mai ya tafi da ikon Allah walillahi alan nasi hajjul bait lalle Allah yana da shi akan mutane yin aikin hajjin ɗakinsa a nan ayar malamai suke kafa hujja da wajibcin aikin hajji me dalili a ciki saboda alan nasi ala din nan tadullu alal wujub cewa wajibi ne a aikin hajjin Allah ya wajabta mutane aikin hajji su yi aikin hajji sau ɗaya a rayuwa wajibi ne kuma rashin yinsa yana iya sa a wajen wasu malamai mutum ya iya fita a musulunci shi ya sa a yanzu mu a ɗabi'ar mu a nan kurakuran da ake yi mafi yawa in ɗan kasuwa ne ko ɗan boko ba mai zuwa aikin hajji sai kaɗan sai bayan ya gina gida ya sai mota shiga tukunna sai ya je aikin hajji tare da cewa kudin gidan nan zai biya kujera motar za ta biya amma motar yawon tafi aikin hajji gidan da zai zauna ya fi aikin hajji to a musulunci in ka samu istita'a da aka ce manista manistata ilaihi sabila in ka samu istita'an zuwa kana da kudin da ka je ba sai kai misplacement na priority ba ka fiqhul awlawiyat ba ka samu scale of preference ka daidai ba sanda ka gina gida baka je ba ta kubuce aikin hajjin daman ta kubuce maka to a wurin Allah kai da laifi ne don manista tsa'an nan istitsa'an tana samuwa imma istitsa'a maliya wa imma istitsa'a nafsiya duk sai da ya samu wajibi ne idan kana da ikon tafiya aikin hajji da kafa daga Najeriya ka je lafiya ka dawo Ibn usaimin rahimahullah ke cewa idan baka je ba daga kowane bangaren duniya ko da ba ka da kuɗi za ka iya tafiya da kafa wajibcin ya hau kanka sai dai kana da yakinin lafiyarka ba za ta iya ba saboda istita'a ne mai nafsiyya nace ko babu kudin ka tafi saboda me saboda abin da kura kan gashi da guzirin da za ka ce ba sai ka biya kudin jirgi ba mai iya yi wa kudin guziri naira dubu ɗari ya ishe ka ka tafi da kafa me iya yi wa da mota in za ka tafi mota kafa za a ke tare daga Najeriya ne fa sai Chad sai Sudan sai a ke ta ruwa shi ke dan fa a kai ɗalibin da na san ya yi karatu a sudan dab da kusa da saudiya bai da kudin jirgi da mota ya shigo da iyalin su da najeriya dan jihar adamawa ne san da an ce a shiga kai ce a nan ce same ne ce wallahi malam da mota muka taho da shi da iyalin su da yansa kuma bai dawo lafiya ba da wuce mutum ɗaya kashe dubu ɗari baka ga yayi wannan yan uwanmu da suke karatu a sudan a kuma tafiya da mota masu zuwa tare harkoki suna zuwa da mota su zaka maganar istitsa'a nafsiyya ko maliya ba ta taƙaita ne akan kudin jirgi kadai ba wanda ya haifi kakana ibrahim sunansa gwani ga marubucin ƙur'ani ne da kafa ya tashi tun daga najeriya ta fayar aikin hajji da kafa ya tafi tun daga anguwar ta antami a gombe ya fi shekara 100 da kai da kafa ya tafi aikin hajji ya tashi daga nan ya ɗauki 'ya'yansa uku kannan kakana ibrahim allah ya ji kansu da su yadda tafi da yarinya mace da matarsa guda ɗaya ya tafi ya yadda zango zai ma wuce a borno lokacin wani sarki ne a borno sunan sheshin ana ce masa shehu sanda kura har ya ga ƙur'anin da suke rubuta a famulinmu don lokacin a wannan bangare na ƙasar najeriya din. tarihi ya bayyana babu zuriyar da ke rubuta qur'anin hannu mai inganci irin kakanninmu su a kan wannan da aka ce ga zuriyar gwani ibrahim marigayi su gwani da kace to ai ba zai wuce ba sanda ya ajiye shi a cikin wajen fada shehun barna sunansa sanda kura Ya yi wajen kwana uku ko hudu aka tsara masa abinci aka hada musu irin cikin da ake yi din nan aka soya abubuwan sha'awa ya yace tukunna ya wuce albarkacin wannan qur'anin sanda aka sauke shi aka masa karba kan musamman a cikin borno saboda mai saboda suna mamakin ingancin rubutun qur'anin su a lokacin ya je daular borno da saboda inganci kuma lokacin farkon dawowan daular borno wannan wurin kenan daular borno ta yi yawo tun tana kanin borno ta tafi wajen kukawa ta zauna wajen su ga zargamo ta zauna a bangaren chadi ta zauna har a Nijar. so sun yi tiyawo dawowar su da dubu wajen 1918 ne kamar shekara 105 haka da suka wuce su dawo wannan shi ne kawar da suka yi na karshe to shi kuma a daidai lokacin ya isa wurin nasu mafum don haka istita'a yana iya daukan maliyya in kana da dukiyar sai kayi iya iya daukan nafsiya idan kana da lafiya za ka iya yi lafiya idan Allah ya baka ka iya tafiya magabatan mu sun yi kuma a dafa in za a tafiyar ma mai wahala ake yi wanda zai je aikin hajji. daga Gombe ko daga Bauchi ko daga Yobe wani ma ko daga Maiduguri sai ya je Sokoto ya ziyarci Shehu da kafa ta kunne ya dawo sai ya wuce zuwa ziyarar shehun nan da kafa ake kuma opposite din inda za a je ne sai ya tafi ya ziyarci shehun gida tukunna sai ya wuce su a fahimtar su a lokacin ma in ba kai ziyarar shehu ba ai shi hajji ma bai ba sai an ziyarci shehu Allah ya ji kansu gaba daya haka suka yi ta yi da kafa so istita'a da ake magana wajibi ne mu rika prioritizing aikin haji Gabanin ka gina gida ko mota abinda Allah ya wajabta maka yafi muhimmanci abinda kai ka wajabta wa kanka akwai wanda ya rayu a gidan haya har ya koma ga Allah wani ya rayu mai da mota har ya koma ga Allah kuma bai Allah ta'ala bai hane shiga aljanna ba so ala ayi halin mu fara da aikin haji gabannin gida gabannin mota ita gida da mota mu muka dora wa kanmu aikin haji kuma Allah ne ya dora mana istita'an nan in ta samu kuma ta kubuce to ana iya yin laifi ka samu dama ba ka ta kubuce to ana iya yin laifi wa man kafara ina ga aran masu mu kara haƙuri a nan in na ce zan yi gaggawan kuma kamar ba ko dai a yi kawai lokaci ya yi ko mu kara kwanan jeji hmm, kwanan jeji ne kan sosai wannan kan na gaba ma iso kubo da yanya ba ko a ramma maybe ba kama iso gwagwana da bake na a ramma ko eh, ana yi na a ramma ya ce muna zuba ina ga gaskiya ba mu zo zuba ba wanda ya zo zuba ya ji kanshin abuja zai iya fara ga symbols na abuja insha Allah sai yi hakuri mu ƙara kwanan jeji subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna baran addu'a ga iyali da ba ta da lafiya da kanwarta director general dr kabiru kabo iya neman addu'a wa iyalinsa da yarinya da ba lafiya Allah ya ba su lafiya ya sa zakan jiki ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala